الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فقوله ضرب مثل فاستمعوا له جعل ما هو من أسجر المخلوقات مثلا ونذيرا يعتبر به فإذا كان أدون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ما سواه فيعلم, بما من فيعلم بها من عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته وقد قال إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله جعل المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالق ويجعل له ندا ومثلا كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله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 وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة دواء وانا مثلا شي مثالة البركة مثلا شم عثمان ابن عفان دكي نقدا قيا وانا قلينا كانوا وانا نمتشينا لتنم دلالة رب دلالة ثلاثة نعم. آه، يو شا ترى يو شا ترى ga watan rajar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wani littafi mai suna alfurkan furqan bayan al wal butlan a wallafar shekul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وأنا ونشيني درس مناشر عند بقي أشكتن ونا بتافي مالا شكين بياني لكي تيمنا أكم ما في جرما بمبنج وانا القرآن يزول الشيء بك كمالي أن لا وانا الشيء زبان تتفهم الشيء shine bambancewa tsakanin Allah da halittarsa Allah daban halittunsa daban tazarar da take tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa tazara ce mai wato ta fi gaban a misalta ta saboda ka daidaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani abu daga cikin halittarsa a sifofinsa ko a ayyukansa ko a haƙƙin bautarsa wannan shine mafi girman zalunci ka daidaita mai haƙƙi da wanda ba shi da haƙƙi ka daidaita su a abu guda wannan babu shakka zalunci ne to ballantana kuma daidaita Allah mahalicci da kuma sauran halittunsa a wani bangare daga cikin haƙoƙin ubangiji sifofinsa ko sunayensa ko ayyukansa ko kuma bautarsa saboda ka ubangiji wata ala cikin alƙur'ani gurare daban-daban ya bayyana bambancin da ke tsakanin tsakanin Allah subhanahu wata'ala da kuma abubuwan da ake bauta ba shi ba wanda satin da ya wuce muka karanta ayar da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya yi wannan su zari ba masalin fassabi hula إن الذين تخلق إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وبنجي سبحانه وتعالى ta'ala ya ku mutane zuri ga matsalin an bayar da misali fastami ulahu don haka sai ku saurare shi inna lazina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban lalle waɗanda kuke bautawa ba Allah ba ba za su iya halittar koda kuda ba wala wujta ma'udahu ko da kuwa za su yi masa taron dangi wa in yaslubhum babu shay'an idan kuda ya kwaci wani abu daga wajen su la yastanqidhuhu min ba za su iya kwato shi ba da ufa talib wal da mai nema da wanda ake nema duka sun yi rauni ma qadarullah haka qadarihi ba su girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah tabbas mai karfi ne kuma mabuwayi ne to shine anan malam yake ƙarin bayani dangane da wannan aya da yake fa ya yi hannasu. Faɗar Allah subhanahu wataala da yake ya ku mutane salo fasta mai ola an bayar da misali sai ku saurare shi ja'ala ma huwa min asghari makhluqati masalan wa nadhiran yu'tabaru bihi ubangiji subhanahu wataala ya sanya wani daga cikin mafi kankantar halittunsa wani abu daga cikin mafi kankantar halittunsa shine kuda ya sanya shi ya zanto misali ya sanya shi ya zanto abin lura masalan wa naziran yau ta baro bihi misali zai wanda za a lura da shi wanda za a kalle shi a ɗauki wata izina ko a ɗauki wani wa'azi ko a ɗauki wani darasi Fa فإذا كان أدوم خلق الله لا يقدرون على خلقه kamar ubangiji yana cewa idan ya zanto mafi kaskantar halittar Allah ne kuda ba za su iya halittar ta ba wala munaza'atihi ba za su iya ja da shi ba wato idan ya kwaci wani abu daga garesa gare su ba za su iya kwato shi ba Ga shi kuma shine mafi kaskanci cikin halittar Allah fala yaqdiruna ala khalqi ma siwa mutu kaga ashe ba za su iya halittar abin da ba shi ba idan ya zanto karamin ma sun kasa to ina za su iya halittar babba da ya zanto ba za su iya halittar kuda ba kaga ba za su iya halittar abin da ya kara kuda ba ballantana a zo halittar dan adam ballantana kuma a zo halittar manya-manyan halittu irin sammai da ƙasa da rana da wata da sauransu babu shakka wanda ba zai iya halittar kuda ba to ba zai iya halittar wani abu daga cikin halittun Allah ba to kaga wannan misali ne ubangiji subhanahu wata'ala yayi wanda duk mai hankali zai dauki darasi zai dauki gina kuma zai fahimce shi a ce ga wannan abu kankani ne ba za su iya yin shi ba to kaga ba sai ma an faɗa maka cewa ba za su iya yin babba ba tunda da za su iya yin babba ya ake suka kasa yin karami wa anna eh, fala yaqdiruna ala khalqi ma siwahu fa yu'lamu biha min 'azamati al-khaliq to daga nan kuma daga wannan misalin sai a fahimci girman mahalicci ce lalle wanda ya yi wannan halitta kuma wannan wato wani kankanin wata kankanuwar halitta ce daga cikin halittun sama ba wai su ne ma manyan ba to kaga ashe wanda ya yi wannan lalle ya cancanci a girmama shi kuma babu wani mahali babu wani abin girmamawa kamar sa saboda ka tanin za a fahimci girman mahalicci wa anna kullu ma ya'buduna min dunillahi fis sama'i wal ardi la yaqdiruna ala ma huwa asgharu makhluqatihi kuma a fahimci cewa dukkan abin da suke bautawa min duni lahi ba Allah ba fi sama'i wal ardi a sama yake ko a ƙasa yake la alama ala a huwa asgharul ba za su iba su da ikon halittar abin da yake mafi kankantar halittar sa ba saboda ka kaga wannan misali ne ubangiji subhanahu wataala ya bayar kuma misali wanda yake karara a fili wanda yake nuna bambanci tsakanin Allah mahalicci da kuma abin halitta cewa dukkan wani abu da za a bauta masa to wani bai cancanci bauta ba domin haƙƙi ne na Allah Allah kuma shine mahaliccin komai wannan abu da kuke bauta ko sai halittar ko wani abu ba ko mun gaggantar sa to shine malai ce wa qad qila إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاجتمعوا لذكرها لذكره يكماتا بل لذكرها بقى فاجتمعوا لذكره عفوا فاستمعوا لذكره إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكره haka ya kamata ya zama ba ma kamar yadda ya wasarce mana a nan ba fastama'u fastami'u li zikrihi maimakon li zikriha wannan ibnu taymiya yana ishara ne zuwa ga ra'ayin al daga cikin malaman lugha wanda yake cewa abinda ayar take cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba matsalun fastami'u lahu wato an yi wani misali ko saurari wannan misalin wato a nan ana nufin cewa mushrikai sun ajiye wasu abubuwa ababen bauta suna masalta su da ubangiji suna kwatanta su da Allah wato sai ya sanya wannan misalin su mushrikan ne suka yi wa Allah subhanahu wata'ala yayin da suka riki wasu abubuwa suna bauta musu ba Allah ba al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya ya ambaci lafazin al-akhfash inda yake cewa laysa sanna masalun ba wani misali da aika bayar a cikin wannan aya wa innamal ma'ana darabu li masalan fastami'u qawlahum wato sun buga mun misali zaka ku ku saurari maganar su يعني أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره كاغريس سنسنيا وألا بسالي عند سكبه تام ونبع شيبا فولاك سوء سوء آه، أبي سوى تفسير دريب مثل أي ضرب المشركون مثلا لله باتخاذهم آه، شركاء لله سنسنيا وألا بسالي عند سكبه تام ونبع suna bauta musu ba Allah ba sannan sai Allah ce inna lazina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba sai aka ci gaba da kushe wannan abubuwan da suka kwatanta su da Allah to shi ibnu taymiya yake ishara zuwa ga wannan kaulin sabanin tafsirin da shi ya gabatar mana cewa wannan misalin Allah ne yake ba da shi kuma abin da yazo a cikin ayar na cewa abin da kuke bautawa ba za su iya halittar da kuda ba shine misalin da Allah yake cewa a saurara ba wai ana nufin cewa da suka sanya wa Allah kishiyoyi ba sun yi wa Allah misali ba haka ake nufi ba ibn taymiya da yake cewa da sauran malaman tafsiri shine ana ba da misalin waɗanda suke bautawa wani ba Allah ba da cewa abinda kuke bautawa din nan shine misalin ba za su iya halittar koda kuda ba koda ko za su yi masa taron dangi ta yaya kuke bautawa abinda ba zai iya halittar wani abu kankani ba ku bar wanda yake shine mahalicin kowa da komai wanda kuma ku da kanku kun yarda cewa shine mahalicin ku mahalicin komai da kuke gani to wannan shine misalin to shi al-akhfas sai ki cewa a'a misalin ba wani misali ne daban aka fada a ciki a'a ana fadar cewa shi kafirai sun yi wa Allah misali yayin da suka kawo wasu suka danganta su da Allah subhanahu wata'ala a matsayin abokan tarayya to shine anan ibnu taymiya ya ishara kaga innahum cewa su wato mushrikai ja'alu alihatahum masalan lillah sun sanya allolinsu ababen misali ga Allah fastami'u li dhikrihi ku saurari wannan misalin da suka kawo an fahimta haka haka haka abin yake fastami'u li dhikrihi ku saurari shi misalin وهذا لأنهم لم يفحقه المثل الذي ضربه الله ضربه الله وأنا وهذا مجال الشيء ابن تيمية wa hada abin da yasa suka yi wannan tafsirin wato shi al-akhfash da wanda suka yi tafsirin irin nashi abin da yasa suka yi wannan tafsirin li'annahum lam yafqahu al-mathal ba su fahimci misalin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a nan ba ja'alul mushrikina sai suka sanya mushrikai humul ladina darabu hadha al-mathal sun suka bada wannan misali dan ba su fahimci ina misalin yake ba to shi ko misalin shine wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa domin almasal ana nufin annazir allazi yu'tabaru bihi shine dalilin da yasa ya kawo aya almasal shine a kawo wani abin da zaka kalla ka dauki izina ka dau darasi ya zanto abin da zaka auna wani kutan sa da shi idan ka fahimci cewa waɗannan an kushe su dan ba za su iya dan ba za su iya halittar wani abu ba to kenan duk wani abin da za a bautawa ashe in har ya cancanci bauta to za a same shi iya yin halitta to in kuwa akwai wani abin bauta da shi ma ake bauta masa kuma zai iya halitta ba shi ma na ƙarya ne shi ma za ufa tsalibu wal matlub saboda ka kaji kenan duk wani abin bauta da zaka kalla da zaka gani ka hararo zaka cewa ya shiga ƙarƙashin wannan duk da cewa ana magana da mushrikai waɗanda suke bauta ma suke bauta ma gumaka da duwatsu da sauran abubuwa irin wannan su ake magana akan su to amma misalin da aka bayar misali ne da zai iya gasgata akan dukkan wani wanda zai bauta ma wani abba Allah ba saboda ka duk wani wanda zaka ganshi ya bauta ma wani abba Allah ba sai ka ci to ai abin da kake bauta ba Allah ba lan yakhluqa zubaba zai iya halittar kuda ba zai iya ba to ya aka ya zama abin bauta za ufa talib wal mazlum saboda ka wannan ya zanto basal ne yu'tabaru bihi shine shine abin da ake cewa qiyasus shumul gaba daya duk wani abin da zai yi da zai shiga ƙarƙashin wannan da zai shiga ƙarƙashin eh, kasa halittar nan to ya cancanci wannan misali saboda haka duk wani karkace da ake bautawa ba Allah ba to wannan ya shiga ƙarƙashin wannan misalin da Allah subhanahu wataala ya bayar ba wai ya takaita da su waɗannan mushrikai na Laraba kaɗai ba duk wani abu ya shigo ƙarƙashin nan to shine malai yace wa mislu hadha fil qur'ani qad darabahu Allah li yubayyana annahu la yuqasu al makhluq bil khaliq irin wannan misalin ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani ya buga irin wannan misalin a cikin alkur'ani don ya bayyana cewa ba a auna ba a kiyasta wani mahaluki da Allah mahalicci ba ka ɗauko wani mahaluki ka kwatanta shi da ubangiji subhanahu wata'ala babu shi wa yuj'alu lahu niddan wa masalan har a sanya shi ya zama kishiya ya zama kuma abin misali wanda za a misalta ubangiji da shi babu to shi shine ibnu taymiya ci gaba da kawo ayoyi waɗanda suke ƙara fito da wannan bambanci tsaske tsakanin Allah mahalicci da kuma abin halittarsa Allah ce kul man yarzuqukum min samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تسرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ألا تقول كشي من يرزقكم من السماء والأرض وانين زي أذر تاكو وانين يكي أذر تاكو لذا سمى لكتا أمن يملك السمع والأبصار كما وانين مملكي جي لغني ومن يخرج الحي من الميت كما وانين يكي فتر درايي لغمتتشي wa yukhrijul mayyita min al-hayy yake fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al kuma wane ne yake tsara al'amari yake gudanar da al'amura fa sayaquluna Allah to za su ce Allah ne fa qultu sai ka ce afala yanzu ba za ku yi takawa ba za ku kiyaye dokar Allah ba fa zalikum Allah rabbukum al-haq to wannan fa shine Allah ubangijinku na gaskiya fa ma za ba'da al-haq illa al to menene kuma bayan gaskiya sai bata fa'anna sarafuna, to a ta ina ta yaya ake karkatar da ku كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون to kamar haka ne kalmar ubangijinka maganar ubangijinka ta azaba ta tabbata ga waɗannan da suka yi fasikanci cewa ba za su yi imani ba to a ɗaba'ar mu ina mai irin ɗaba'ata sai ya kwararo kuma ayoyin baya sai ya kawo lillazina ahsanu husna lillazina ahsanu husna wannan kuma ayoyin sun riga sun gabata a surar maimakon ya ci gaba da ayoyin da ibnu taymiya ya ci gaba da kawowa waɗanda ciki ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kira ya rika bambancewa tsakaninsa shi mahalicci da kuma abubuwan da suke bautawa cewa shi yake sifanta da sifa kaza su ba su sifanta da ita ba yake cewa qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا توفكون قل هل من شركائكم كشي شن daga cikin ababan tarayyar ku akwai wanda yake kagar halitta sannan ya mai taka قل الله يبدا الخلق ثم يعيده كشي الله shine yake kagar halitta sannan ya maimaita ta halitta fa anna tufakuna to ya karkatar da ku قل هل من شركائكم من يهدي الى من يهدي الى qulillahu ya lil haqq shin a cikin ababen tarayya ko akwai wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya Ka ce Allah shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya afa man yahdi ila al a ahqqu an yuttaba amma la la yahdi illa an yuhda shin yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya shi ya cancanta a ko ko wanda baya shiryarwa illa an yuhda sai dai shi a shiryar da shi fa malakum kaifa tahkumun me ya same ku ne yaya kuke irin wannan danyen hukunci kuma ya ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna yawancin su ba abin da suke bi sai zato inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a shi kuwa zato baya wadatar da komai baya wadatar da gaskiya baya wadatar da komai game da gaskiya inna allaha alimun bima yaf'alun lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne saboda haka anan ubangiji subhanahu wata'ala duka ayoyin da ibnu taymiya ya kawo tana nuna cewa abubuwan da kuke bauta waɗannan ba su sifanci da sifa ta kamala ba sai aka suka zama abin bauta bayan kuma duk su sifa ce na tawaya na nakasa na gazawa ubangiji ce qul yanzu yarzuqukum min as-sama'i wal ard wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa wane ne yake saukar muku da arziki daga sama yake kuma samar muku da arziki daga ƙasa a wancan lokacin larabawa sun sani kuma sun yarda cewa ruwan sama da yake sauka daga sama arziki ne domin da gare shi ne ake samun ƙasa ta jike kuma a samu su tsirrai su fita saboda haka a samu kayan amfanin gona sannan a samu abin da za a ciyar da dabbobi a samu ruwan sha duk daga sama ne wannan kuma shine jigon arziki shine jigon arziki abin da zai sauko na ruwan sama ya jika ƙasa a samu abincin da za a ci a samu ruwan da za a sha a samu abin da za a ciyar da dabbobi ya shayar da su saboda ka an samu abin da jiki yake bukata da abin da rayuwa sai a kansa za ta ginu waje an nami da ma'i kulla sha'in hai babu abin da zai rayu ba da ruwa ba saboda haka hau a wannan lokaci iya abin da Allah subhanahu wata'ala ya masu fatahi da shi na sanin halittarsa na abin da yake cikin halittunsa na albarkatunsa da nemominsa sun fahimci wannan za ka ce ƙulman yanzu hukumin sana'i wa ard ba wanda za su ce sai Allah don ba su taɓa roƙon wani gunki ya musu ruwa ba ba su taɓa roƙon shi ya fito musu da tsoro da ƙasa sun yarda cewa duk wannan Allah ne ke yi wannan tun a wancan lokaci ballantana bayan tafiya ta yi tafiya ɗan adam yana ta ƙara samun ilimin da ya danganci sararin samaniya da ƙasa da kuma abin da ke kewaye da shi yana ƙara gano wasu albarkatu da suke cikin sararin samaniya da wanda suke ƙasa wanda a lokacin da ayat take sauka ba lalle ne mutane duk sun gane wannan ba irin albarkatun da ake haƙowa yanzu a ƙarƙashin ƙasa a wancan lokacin laraba sun san da wannan sun san da wani abban fetur ko wasu abubuwa da zai wani gas wani waye wani waye duk ba san wannan ba su dai abinda suka sani ruwan sama zai sauka ƙasa ƙasa ta rike ruwa a samu na sha kuma a fitar da ya fitar da tsaranta su ci abinci dabbobin su su ci su sha ruwa dabbobin su sha wani abin da suka sani amma kuma sun san dai daga sama ne tunda daga sama suka ga ruwa yana tsubowa saboda haka to kuma yanzu da dan adam ubangiji su bani wata'ala ya ta kara buɗa mata a sanin abubuwan da ya ajiye a sararin samaniya da wanda ya ajiye a ƙasa da wanda ya ajiye a tsakanin sama da ƙasa dan adam yana ta ƙano wannan saura ka ibra din da take ciki wa'azin da yake cikin wannan ayar sai ƙara faɗaɗa sai ƙara faɗaɗa idan ba ƙauye ba laraban ƙauye a wancan lokaci shekara dubu da wani abu za a ja hankalinsa kuma ya zanto masa wa'azi da hujja akan samuwar ubangiji subhanahu wata'ala da kai isa ka sabauta masa da cewa ruwan sama da yake sauka ya san daga Allah yake kuma tsiran da suke fitowa ne daga daga wajensa suke shi ya azurta su da wannan wannan ya zama to hujja a kansa na cewa ya bar dukkan wani abu da yake riƙewa ba Allah bai da riƙe Allah to ina ga yanzu da ɗan adam ya kara fahimtar wasu abubuwa wanda sun cige tunanin mutane a da ya faɗi gano wasu turuka da suke cikin sama da wasu abubuwa da yake ta hangowa ubangiji yana buɗa mata tunda yana da ƙarƙashin tafsirin ubangiji da ya wasu kara lakum ma fi samawati ma fi al'adu jami'an min wannan duk yana ƙarƙashin tafsirin da ubangiji ya yi wa ɗan adam hore masa abin da ke sama da ƙasa don amfaninsa to duk cikin amfaninsa ne kuke ta gano wasu abubuwa kuma sannan don hujjojin ubangiji su ƙara ƙarfi akan ɗan adam cire masa duk wata shakka idan ɗan adam yana ƙara taurare wa ubangiji subhanahu wata'ala da ta'ala, da yi masa jayayya to hujjojin Allah kuma suna ƙara a kansa, suna ƙara tsayawa a kansa. abubuwan da za su ƙara masa ya ne suna ƙara samuwa sai dai shi ya ci gaba da bijirewa amma ba bisa yana da wata hujja ba an fahimci wannan saboda haka in da can fitira ta ɗan adam tana da kyau ta yadda in an gaya masa nan da zai sallama aka yi tafiya sai tafiya shi ɗaya na ta aikinsa yana ta aikinsa fitarar tana ta ƙara gurɓacewa shubuhohi suna ta ƙara shiga ɗan adam to kuma ubangiji yana ta ƙara buɗe ayoyinsa kuma sanuri kuma ce na fil aka wa fi anfusikum za a ta nuna muku ayoyin kuma saboda saboda hujjar dai ta tsaya a kan mutum ba shi yadda ba yadda ya iya ba yadda ya iya saboda gashi nan yanzu ya ƙara gano abu kaza wannan abin kaza ko bai da wata fassara illa ka ce akwai wani wata superpower supernatural power wacce ita ce za ta samar da wannan ta wuce karfin nature ka ce wani abu nature ya fi gaban haka saboda ka dole ka sallama da cewa lalle akwai Allah wanda shine mahalicin duniya gaba daya musamman ma idan ka dubi cewa duniyar tana tafiya bisa wani tsari guda daya kuma wanda yake tsari tsararri ba wai tana tafiya fauda ba ne ba a hargitsa take tafiya a yamutse abu mara ba kan gado ba tana tafiya da wani tsari guda daya wanda ba zai yiwu a ce tsarin da yana tafiya haka ne shi kadai ba babu wani wanda yake tafiyar da shi a shi kadai yake yake ba wa kansa tsarin kuma yake tafiya akan wannan tsarin wannan kwakwalwa ba za ta taɓa yarda da wannan to kullum kuma dan adam yana gano wannan saboda ka Allah ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa ka arzikin ubangiji yana zuwa wa ɗan adam daga sama sannan kuma ƙasa ita ma tana ɗauke da arzikin da yake cikinta shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake danganta arzikinsa da sama ya kuma danganta shi da ƙasa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala as samai ma'an fa akhraja bihi as samarati rizqan lakum ubangiji shi halitta sammai da ƙasa sannan kuma ya saukar da ruwa daga sama sannan kuma fa akhraja bihi min thamarati rizqan lakum ya fitar muku da 'ya'yan itatuwa daga sama wanda za su zama su ne arzikinku ubangiji na cewa ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayru allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun Allah ce ya ku mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane kuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as shin akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda yake azurta ku daga sama daga da ƙasa akwai wani wanda ba Allah ba shi yake ba arziki daga sama kuma yake ba arziki daga ƙasa babu shi la ilaha illa huwa babu wani abun bauta na gaskiya sai shi fa anna tufakuntu ina ake karkatar da ku amma yabda'ul khalqa ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله Allah yake cewa wane ne yake kagar halitta kuma ya sake maimaita ta sannan waye yake azurta ku daga sama da ƙasa kuma yanzu kuma na sana'i wal ard yake azurta ku daga sama da ƙasa a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abun bauta tare da Allah akwai wanda ya cancanci a bauta masa tare da Allah babu shi sauraka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa arzikinmu yana sama arzikinmu yana sama mu duba a nan akwai wata nufta a cikin wani aya kulman Yanzu wa kummina sama'i wal ard akwai kwatankwacin irin wannan lafazi a cikin suratu saba kulman Yanzu wa kummina samawati wal ard kulillah idan muka kula a cikin suratu saba ya zo da lafazin jam'i samawat amma a nan ya zo da lafazin as-sama'u ɗaya sama can kuma sammai amma in ko kula ansar ta sha bamban ansar da ubangiji subhanahu ta'ala ya ce za a bayar a wannan ayar bayan ubangiji ya faɗa abubuwan da ya faɗa sai ya ce sai ya nan ba za su ce Allah ne a nan ubangiji subhanahu ta'ala sai ya gaya mana cewa ba za su iya ja da kai ba za su ce maka Allah ne amma a can sai ce kulillah ka ce Allah ba a ce za su ce maka Allah ne ba amma a nan sai aka ce za su faɗa a can kuma sai annabi sai Allah ya ga annabin sa ka ba su amsa ka ce Allah ne to a nan abinda malamai suke cewa a nan a cikin suratul yunus da ubangiji ya ambaci sama ita kadai bai ce tambayi ba qul man yarzuqukum min as-sama'i waɗanda ake magana da su sun yarda cewa ruwa daga sama tunda daga girgije yake zubowa girgijen nan sama da su yake sauraka ruwa daga saman nan da suke gani daga nan yake saukowa sauraka sun yadda wannan abu ne da babu wanda zai iya ja da shi sabanin a ce minas samawati ba su san maganar wai arziki yana zuwa daga sammai ba cewa da Allah yake ubangiji kuma ya umarci mala'iku a sauko da arzikin har ya zo kasa kai da kake da wahayi sai kasancewa haka ubangiji yake sa mala'ika a bashi umarni irin mala'ikan ruwa ne a bashi umarni sannan a saukar da ruwa har yanzu girgije har yanzu kasa sannan idan arziki ne arziki kuma kalmar arziki shi abin da zai fahimta arziki shine wannan ruwan saman da yake gani amma kai mai imani ka fahimci cewa arziki ya wuce wannan wani arziki ne wanda gangar jiki za ta gani da shi gangar jikin dan adam da ta dabba da sauransu arzikin ruwan sama da za a saukar a samu abinci a ci a samu abin sha a sha gingan jiki ake ginawa da shi amma akwai arzikin da yake gaba da shi shine wahayi wahayi arziki ne wanda ruhi yake ginawa da shi kuma wannan arziki na ruwan sama arziki ne wanda a nan zaka ci shi kuma nan zai kare amma arziki na ruhi na wahayi da yake sauka daga sama arziki ne da zai raya maka ruhinka kuma ka rayu a duniya cikin daɗi kuma ka rayu a lahira da daɗi wato arziki ne ba mai yankewa ba matukar ka abin nan mushrike bai san da wannan ba shi ya san shi abin da ya sani kawai da ruwan sama da yake zuwa daga sama za zaka ce man yarzuqukum minas sama'i wal ardi zai ce sai qulun Allah zai ce Allah amma a ce minas samawati sai ce shi bai san wasu sammai da arziki ke shi ne daga sama da ya sani sauraka nan sai aka ce qulillah ka gaya musu Allah sauraka nan an san sai ta bambanta saboda a bambance maka wani abin da za su faɗa da fitirar su ba yadda za su iya karetawa da wani abin da kuma wani zai iya jayayya da wani ma zai ce bai yarda akwai sama akan wata sama ba shi kawai abin da yake hangowa a nan da idanunsa ko da kayan leƙe-leƙensa nan saman ta ƙare wanda kuma duk iya bilimbitu wa ɗan adam a ƙarƙashin saman yake yin ta ba ma bai ma je saman ta farko ba don abin da ake kira sama ana itibarin abin da ke sama da kai ne kawai kamar ka ce saman mu nan ana nufin wannan rufin amma sama nawa ce a saman mu saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana kira ruwan sama daga da sunan sama saboda ana nufin abin da yake yake sama da kai amma kuma saman farko ita ba amma duk wannan majarra da wasu duniyoyi da ake ta magana a kansu duk suna cikin sararin samaniyar ne ba a je sama ta ɗai ba ba wanda kuma zai iya zuwa banda annabi sallallahu alaihi wasallam akai isra'i da shi akai miraji da shi aka je da shi shi ma da yaje sai da aka tambaya waye ya ce ka shigo an aiko ka an sa ka dan ja ce jibril ne waye tare da kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin an aika masa ya zo ne saboda kowanne sai sai da izini to in haka ne waye ya sai ya ke ta to kaga idan ya zanto wannan shine saman ita ce kuma abin da suka sani kaga a yi magana sammai ɗaya bayan ɗaya san ɗaya bayan ɗaya kaga wani wani abin da mai imani shi ya sayar da wannan to amma a gaya musu akwai wannan shi yasa a a can sai ubangiji ya ce qulillah ka gaya musu Allah ne shi yake da wannan ce amma yanzu ku kun minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wani ne kuma yake mallakar ji da gani wato wane ne ji da gani yake halittar sani waɗannan a wato na'urori guda biyu da Allah subhanahu wataala ya sa wa ɗan adam da sauran halittunsa masu ji da gani da ta hanyar ido da kuma kunne waɗannan na'urori ne da Allah subhanahu wataala ya sa halitta ce kuma cike da ban mamaki wanda har yanzu babu wani ci gaba na ilimi ko na bincike da ya kai da za a iya yin halittar ido ko a yi halittar kunni babu kuma har yanzu a cikin bincike ake yi ba a gama gane sirrin da yake cikin ido da abin nan akwai wasu halittu akwai wasu kere-kere da dan adam zai zo da su su ta ba da mamaki a yi ta jujjuyawa ana cewa ya aka yi aka yi kaza ta ya aka yi kaza kana mamakin su amma kuma ga wata halitta na jikinka da ubangiji su wani wata ya maka ita wanda ta fi abin da kake gani na kere-keren wani dan adam nesa ba kusa ba duk wani wata na'ura da zaka rike mai ban mamaki na'urar waya ce ko menene menene da zai hango maka ko zaka yi magana da shi ko zaka yi abin da shi in ka kwatanta shi da ido da gani da ji zaka ta cewa wannan ba komai bane ba komai bane amma kuma baka cika yin mamaki akan halittar idanka ba da kuma halittar kunnanka ga su kuma jikinka amma kuma kana mamaki da wani abu da dan adam dan dan uwanka yayi wanda kai ma in ka je aka cire bakin ciki aka koya maka zaka iya zaka iya saboda ba wani abu ne da kai ma fi ka amma wannan halitta ta ido da kunne wani abu ne wanda babu mai iya shi yasa Allah ce alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatay Allah ya masa ya tila masa idanuwa biyu da sama da harshe da leɓa guda waɗannan ni'imomi guda waɗannan ni'imomi guda uku da aka faɗa ka dube su ka gani in ka rasa ɗaya daga cikin su waye zai iya baka shirin duniya wal ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah Allah ce kul ara'aytum ku bani labari in Allahu sam'akum Allah ya kwace jin sun yi waye gari duk baya cin komai Allah ya kwace jin ko ya doda ganin ko ya doda zuciyar man ilahun ghayrullah yatikum انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون a gaya masa wane ne za ke bauta wa zai ka maka wannan bashi ba alati to dubi yadda muke jujjuya ayoyi amma ka dubi yadda ake karkatar da su saboda haka wa fi anfusikum afala akwai ayoyin ba a cikin halittar ku kanku ba za ku gani ba wai ba za ku gani ba to shirki an manyan yamliku sam'a wal absar wane ne ya mamallaki gani da ji ko duba mu ga Allah ce sam'a can kuma sai ce al absar nan aka faɗi shi da sigar mufradi can kuma aka faɗi shi da sigar jami'i al absar wannan kuma as-sam'a ji waɗannan kuma gannai to ta nahiyar luga ta nahiyar harshen larabci kana iya cewa a sama jinsi ne ya kunshi dukkan wani nau'in ji sauraka duk wani mai ji ya shiga ƙarƙashin wannan jinsi na sama amma albasar in ka faɗi suna ne sauraka in aka yi ifradin sa wani zai ɗauka wani ido ne ake magana na musamman sai sa ce al'absara don kowanne ya shiga wannan ta nahiyar yoga kenan mata nahiyar ma'ana shi ji sauti yake ji sauti kuma abu guda ɗaya ne sauti abu ɗaya ne irin yadda kake jin sauti ke magana nan haka kowa yake jin sauti daidai kawai wani ya wani ji amma da jin sauti iri ɗaya ne saɓanin gani gani abubuwa ne daban-daban za ka ga abubuwa kala-kala launi-launi daban-daban shi sauki launi ne sauki ba da launi abu ɗaya ne kawai sauki duk sauki sauki ne amma shi ido yana ganin albusaran yana ganin abubuwa iri-iri zai ga baki zai ga ja zai ga fari zai ga kore zai ga kuma kowane launi zai zo masa daidai yake in aka daga fari ya ce fari ne aka daga baki ce baki ne aka daga ja ya ce ja ne za a daga fari ne ce baki ne to yana yana fadar ka ce ka zama kare ce to yana daga da ce da kariya ne ba za a yi ta cewa baki ya gani ba eh, idan idan yana karbar kowane launi to shi yasa suka ce aka yi jam'in sa saboda bai itibari ta'addudul mursalat abinda ake gani daban-daban daban-daban ne amma sauti shi abu guda ne Allah ce an amman yamliku sam'a wal absara yana ji a cikin wani zama na tasiri mai maganar gabatar da sam'u da al'absar mai yasa aka fara gabatar da ji da gani wani a koma tasirin ban san naman ta wata sura ce ba a ne amma wata sura ce eh? wata sura ce cikin suratun nahali yawa cikin suratun nahali me yasa aka gabatar da eh? me yasa aka gabatar da ji akan gani galibi galibi an fi gabatar da ji akan gani فإجي سنة ji sannan a gani والذي انشاكم هو الذي خلقكم انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ترك انا كدبات الدا دجيني كافن جني آه، سوره طه to ta yi kuma magana ta mai daito a inda ubangiji subhanahu wata'ala yake maganar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula nan an faɗi basar guda ɗaya ba a faɗi al-absar ba nan ne kawai ina jin albasar ya zo da mafuradi ba a faɗi absar ba shi ma wannan mun yi magana sa cikin tafsirin a ƙarƙashin wannan ayar me sa aka ce albasar ba ce al sauran kuma ake ta cewa al-absar akwai dalili a je a saurana to sannan ubangiji ya ce man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wane ne yake fitar da rayayye daga matacci kuma wane ne yake fitar da matacci daga rayayye waɗanda ake magana da su su ne larabawa bida'iyu waɗanda a lokacin abin da suke kira mai rai shi ne abin da yake motsi abin da baya motsi da kansa suna kiran shi matacci to da bisa da wannan harshen da wannan yaren ubangiji ya yi musu magana waye ke fitar da rayayye daga matacci da fitar da matacce daga rayayye rayayye daga matacce kamar a fitar da kaza daga kwai ko a fitar da itaciya shuka daga kwayar da za a shuka kwaya ta gero ko ta masara ko ta mai ko a samar da mutum daga ɗigon mani to a wancan lokacin su zo a gurinsu waɗannan abubuwa tunda da ba su da a zahirinsu a yadda suke fahimta ba su da rai suna kiran shi matacce ƙwallon dabino a gurinsu matacce ne in ka sa shi a cikin ƙasa kuma sai fitar da itaciyar dabino za a ganta a milki za ta fitar da 'ya'yansa da sauransu sauraka a lokacin dan adam bai kai fahimtar cewa waɗannan abubuwa ba su ma akwai irin rayuwar da suke da ita akwai sinadarin rayuwa cikin su waɗanda ake magana da su a gurin su ba su da rai tunda abin da suke ɗauka a rai rayayye shine al-mutaharrik abin da yake motsawa da kansa abinda da baya motsi da kansa shi ke nuna ba ba mai rai bane to duk da haka Allah ce man yukhrijul hayya wa yake fitar da rayayye daga matacci yake fitar da kwai abin da yake fitar da kaji ko 'ya'yan tsuntsayen da suke kwai daga kwayayen su waye yake wannan ko kuma ya fitar da tsuntsuran abin da daga ya fitar da itace abin da shuka daga kwayar da kuke shukawa kuke abin nan habba da kuke shukawa ko kuma ya fitar da itaciyar dabino daga kwallon dabino yayin da za ka ɗauko ƙwallon dabino ko ɗauko wata ƙwaya ta masara ko ta alkama ko abin da ka sa a ƙasa lokacin da kake ɗauko ta ba za ka iya ga dukkan wannan khasa'is masu abubuwa da wannan abin da zai fito daga ciki a cikin wannan ƙwaya ba a jikin ƙwayar da za ka shuka ta dabino a fitar da itaciyar dabino a cikin ƙwayar nan ina shi itacen yake ina zarbarsa take ina ganyensa yake ina rassansa take ina igiye abin da garan ciki yake ina duk a cikin ƙwayar nan ina take iya nuna wannan duk babu amma kuma zai fitar da abubuwan nan duk za su fito daga cikin sa waye ke muku wannan ba wani wanda zai iya fassara wannan aiki sai da aikin Allah sun Allah lazi askana kulle shi aikin Allah ne da ya kware cikin yin komai kuma komai ya inganta halittarsa ya inganta komai sauraka idan kwayan maniyi ce a cikinta za a harki wannan alka'irin bashari dan adam da take gani da dukkan abin da yake dauke da shi na halittarsa kafafuwansa hannayensa cikinsa kunnuwansa idanunsa kansa kashinsa bargonsa jininsa duk a daga cikin wannan dugon maniyi din Allah zai yi wani abin da yake kunshe da waɗannan abubuwa duka waye yake yin wannan ka sa abinci a kan wuta ya dahu ya dahu ya dahu ka jefa shi cikin ka a matsayin loma kuma ubangiji ya sarrafa shi mai da shi jini ya koma jini kuma wani ya sake mutuwa kuma ya dawo ka fitar da shi kana lokacin da kake dafa shi kana shakar kanshin kana jin daɗi lokacin da kake fitar da shi kana to shanci kuma duk abu ne duk abu ne eh? ka duk abu ne duk waye yake sassarrafa wannan Allah ne to haka nan yake fitar da kuma batacce daga rayu so daga cikin abin da malamai suke cewa ne daga matacce a fitar da mumini daga tsatsan kafiri kafiri ya haifi mumini mumini mai rai a man kanin mai tabba a haye dahu saboda kari mumini rayayye ne to kuma kafiri matacce ne to waye ke wannan Allah ne sannan aka ci waye ke fitar da matacce daga mai rai a fitar da kwai daga cikin kaza ba fitar da dugon maniyyi ko kwayar halitta daga cikin ɗan adam waye yake wannan ko a fitar da kwallon dabino daga cikin dabino waye yake yin wannan Allah ne Saura duk shi yake yin wannan kuma su ma duk sun yarda cewa ba su suke ba wani daga cikin gumakansu ne yake musu wannan ba Allah ne yake musu to abubuwan da ubangiji yake sarrafa muku duniya sama da ƙasa da su suna nan da yawa ba su lissafu ba to anan misalai ne ubangiji ya bayar sai yasa a gaba kuma sai ya dunkule cewa man yudabbirul amra wane ne yake tsara al'amari duka saboda suka ce za a ci gaba da faɗa abin da zai kare ba to sauraka da aka faɗa abu mufassalan sai kuma aka faɗi shi a nan, sai kuma aka dunkule shi aka sake sa a dunkule saboda ko menene da kake gani na tafiyar da rayuwar sama da ƙasa aikin Allah yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ard shi yake tsara daga sama shi yake tsara zuwa ƙasa wannan tsarin ubangiji subhanahu wata'ala yana yin shi ne da wasiƙar mala'ikunsa ubangiji yana sa mala'ikun da suke gudanar da wannan aiki kamar yadda ruwan sama ce yana da arzikin da ake samu na tsirrai da sauransu Allah subhanahu wataala dangan ya danka shi a hannun mala'ika mika'il mala'ika mika'il shine to akwai kuma mala'ikan duwatsu akwai na iska akwai duk wani abu da ke gani yana gudana akwai mala'ikun da cike hannunsu har ta abubuwan da ake rarraba maka komai ya zo hannunka a da ake mala'iku wal muqassimati amra har zuwa kawo wahayi da sauransu wannan duk ubangiji yana yin wannan ta hanyar mala'ikunsa su yake sa wace ni amma kuma aikin nashi kamar yadda aka sani idan mai mulki ya zo yana mulki ya sa aka yi titina aka yi rijiyoyi aka yi makarantu aka in aka tafi a ce wani ne ya yi su shi ma in yana eh, koda kansa zai ce shi ya yi na muku kaza na muku kaza na muku kaza kila sanda ake ma bai taɓa zuwa gurin ba har aka yi aka gama amma kuma shi ya yi tun da shi ya sa aka yi da ikonsa ya umarni ya matsa kila ba da wasu abubuwa na sahali aikin har aka yi ka zai ci shi ya yi to ubangiji su wani ta'ala ya fi gaban wannan shi duka wani motsi da wata halitta za su yi da ikonsa take yi shi idan wannan mahaluki ne da ba shi da wani kataɓus illa kawai zai sa ka yi ka yi amma motsinka da komai ba nashi ba nashi ba ne amma dai zai iya cewa shi yayi to ina kuma ga Allah da motsinka da komai duk nashi ne to kaga a wani gurin zamu ga Allah subhanahu wataala ya jingina gudanar da sha'anin duniya zuwa ga mala'iku ce wal mudabbirati amra na rantsuwa da masu tsatsara al'amura waga mala'ikunsa kenan anan kuma ya ce yudabbiru al'amura shine yake tsarawa ma'ana yana tsarawa ne da da aikin waɗannan mala'iku don su ne manzanninsa su ne 'yan saƙonsa kamar yadda ya ce allahu ya tawaffal anfusa kaga ya ce shi yake karɓar ran lokacin da rai ya zo mutuwa wa wallazi ya tawaffa bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kaga aikin sa ne amma a wani guri hatta idan ja ahadakum al maut tawaffathu rusuluna wa ya tawaffa yaqul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila sauraka a wani gurin ya ce mala'ikan mutuwa wani gurin ya ce mala'iku manzanninmu wani gurin ce shi ne shi ne waɗannan kuma manzannin shi ya sa su wannan kuma malakul mauti shi ne shugabansu sauraka magana ɗaya ce ibn taimiyya a cikin aljawabu sahih ya yi ishara zuwa ga wannan jawabu sahih juz'i na shida shafi na 25 da kuma littafin ta'arradu alal mantiqiyyin shafi na 471 da littafin sabayar talbisul jami'a jalladi na biyar shafi na 252 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yudabbiru al'amura, wane ne kuma yake tsara al'amura fa sayquluna Allah to za su ce Allah ne fa sai ka ce da su afala tattaqun afala tattaquna yanzu ba kwaji ba kwaji ba za ku yi takawa ba ba za ku kiyaye dokar Allah ba fa zalikum Allahu rabbukum alhaq to wannan shine fa ubangijin ku na gaskiya shine na gaskiya duk wani abin da kuke bautawa kuka riki ba Allah ba ba na gaskiya bane zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa alaliyyul kabir wannan fa shine Allah kuma na gaskiya fata'ala Allahul malikul haq Allah sarki na gaskiya ya ɗaukaka saboda wannan shine na gaskiya duk wani abin da kuke bautawa ba Allah ba huwa al-batil wannan ƙarya ne saboda akwai wasu abubuwan da ake bautawa amma kuma a sani cewa na ƙarya ne in ana son a bautawa a gaskiya tsantsansu to a bautawa Allah shi kadai in aka bauta Allah shi kaɗai shi ne an bauta wa Allah na gaskiya shi yasa Allah ce fa ma za ba al-haqq illa ad-dalal fa anna tusrafun menene kuma bayan gaskiya sai bata wato babu wani abu tsakatsaki babu wani abu a tsakiya shi shi shi ba bata ba shi ba gaskiya ba babu shi ko dai kana tare da gaskiya ko kana tare da bata amma a zanto abu ne shi ba gaskiya bane kuma shi ba za a ce masa bata ba to shi wannan shi ne ga mutum a ce ana ba a sunna ba ne amma kuma fa ba dan bida ba ne <laughs> shi bai ne to shi ba dan bida ba ko shi ba ahalin na ba dole yana yin ɗaya ko da yana yin sunnar ko da bai baka ce da shi kai baka gani baka ce da shi a sunna ba ko baka gan shi yana yi ba yana yin sunna to dan sunna ne in kuma yana yin bida to dan bida ne dole dai zai wani abu zai zauna ba abokan Allah dole yana bauta wa Allah yana sallah ko dai yin sallah ta sunna ko ita bid'a dole yana azumi yana zakka yana abubuwa na ibada yana addu'a yana dole dai akwai akwai sunna akwai to in yana ta kuɗa ita shi ka ta kuɗa din da ka zama dan bid'a ina ba dan bid'a ba ba zalla bane shi ba ta kuɗa ne hada hada yake ai ba yanzu za ka shi sayar da bida a sallah ai ba daga farkon ta karshe bane duk abubuwan bida dole akwai wani abu wanda za a hada da shi eh, eh. to saboda haka dole zanto yana tare da gaskiya ba kuwa tare da gaskiya to kata zai rike wanda zai saki Allah subhanahu wataala to da abin da zai rike kuma ba gaskiya zai rike ba bata zai rike kace fa anna tusrafun to ta yaya ake karkatar da ku wato akwai ban mamaki bayan duk kun yarda da wannan hujjojin da aka kawo kuma abin ya tafi da fitira ku halittar da Allah ya muku ta asali ta yarda da cewa ubangiji shine yake yin waɗannan ayyukan shine yake ba ku arziki daga sama da ƙasa shi ya mallaki jin ku da ganin ku ba ku da iko da waɗannan abubuwa ba ku mai iko akan da su sai Allah shi kadai duk kun yarda da wannan shi yake fitar da matacce daga mai rai daga matacce da matacce daga mai rai duk kun yarda wannan kun yarda shi yake gudanar da sama da kasa fitowar rana da faduwar dukkan wasu abubuwa da kuke gani na tafiyar duniya shi yake duk kun yarda da wannan to amma kuma sai kuke yarda da bauta masa shi kadai fa anna tusrafuna ina ake karkatar da ku haka sai kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaqu to kamar haka ne kalmar ubangijinka wato maganar Allah ta azartarwa la'amla an na jahannama ɗin da Allah ya faɗa sai ta tabbata akan waɗanda fasaku ai kharaju an ta'atillah wanda suka bijire wa dahar ubangiji subhanahu wata'ala tare da tsayuwar hujjoji akan su suka zaɓi ƙarya suna ji suna gani suka ɗaure mata gindi suka bita to haka kalmar ubangijin ta tabbata akan su annahum la yu'minun ba za su yi imani ba to zama abin da zai sa su yi imani shine hujjojin nan su bayyana kuma ga sun bayyana kanara su da kansu ma an taba su sun ce eh haka ne amma kuma sun doge akan abin da suke yi to wannan ba za su imani ba kalmar Allah ce ta riga ta tabbata a kansu cewa la'amla an da jahannama minan jinnati wannan ta a cewa sai Allah ya cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya da aljanu da mutane gaba daya to wannan kalmar ce ta tabbata a kansu sai sun shiga sai sun shiga wuta tare da masu shiga to anan ne mu a ɗaba'ar arba sai kawo su ayoyin da ba ba sai koma baya sai koma ayata 26 bayan kuma ana ayata 24 قل هل من شركائكم من يبلغ الخلق ثم يعيده za mu ga waɗannan sake tambayoyi ne ubangiji yake musu akan wasu abubuwa wanda su ma suke suke ƙara bambance ubangiji subhanahu wata'ala na gaskiya da kuma abubuwan da suke bauta ba Allah ba sai dai su anan za mu ga cewa ubangiji ta qul qul lillah kulillahu ya hadi lil haqq can ubangiji subhanahu wataala anan anan ya ce sai ya kununa amma a can sai Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya ba su ansa ba a ba a ce su su ba da ansa ba ko ba a tsaya sauraron ansa su ba sun yarda da hakan ko ba su yarda ba aka ce cewa annabi kawai ka ba da ansa to za mu ji me yasa a kashi na biyu aka bar an aka ce wa annabi shi ya ba da ansa ba a ce sai ya kununa. sai ya kulu na Allah ba sai aka ce kawai annabi kawai ka bada ansa cewa qul illahu yahdi lil haqq afa man yahdi ila al haqq ahqqu an yuttaba amma la yahdi illa yuhda fama lakum kayfa tahkumun insha Allah karatu na gaba da muka faɗa na dai Allah ya ba da na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh